alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyo. wannan bidiyon zan yi muku bayani ne akan yadda za ka iya canza audio daga za canza bidiyo ya koma audio da wannan application ɗin mai suna Sofa Sound yau wannan application ɗin mun yi bayani eh, a kansa daga a can baya amma dai ba mu nuna asalin yadda zaka iya yin wannan editing din ba to wannan bidiyon zamu koyar da kai yadda zaka iya wannan editing din kai tsaye da wannan application din yau dan kuma kafin mu dai mu shiga cikin application din idan baka danna mana alamar subscribe baka ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon kai shi ya zuwa ga yan uwa saboda su amfana yau bari mu shiga cikin wannan application din ga inda mai suna super yau ka je ka bibiyi bidiyon mu na baya za ka samu dan takaitaccen bayani akan shi amma dai wannan shine asalin bayanin da za mu muku wanda in Allah yadda za ku fahimci wannan bayanin yauwa kamar yanzu ina shigowa ga abin da zai fara gurin studio ko kuma in ce muku my audio yau sai yanzu taɓa wannan mai alama dan almakashin nan yau gashi nan mai suna editing yau gashi nan ya nuna edit video edit audio ga yanan mega audience ga yanan ga dai abubuwa da yawa dai da wannan application ɗin yake yi ga yanan black audio yauwa ga shinan audio compression yauwa ga shinan converting audio yauwa ga shinan duk ya nuna mini abinda da suke cikinsa yauwa kamar sai yanzu zo in samu wannan wajen ga shinan mai suna video and audio yauwa video and audio ga shinan yauwa sai shi na shige su kamar haka yauwa ina shige su yayin kai tsaye ya kawo ni zuwa bidiyoyi na yayi nan kai tsaye ya kawo ni zuwa bidiyon da suke cikin wayata bidiyon da suke kan wayata gaba daya yau wayannan bidiyoyi ne da suke kan wayata gaba daya yau wasu yanzu wani samu wannan bidiyon kamar yanzu a ce wannan bidiyon da muka yi yau yanzu in same su kamar haka sai na taba shi ga yana nuna mun a nan wajen ga yana na taba guta yau wasu yin taba wannan 7 din yau ga yana taba 7 din nan zai mana combatant din shi ya mai da ya mana shi can yabuwa gashi na ya game mana kwambatin ɗinsa ya maida mana shi audio bari mu ji shi kamar haka duk abin da aka yi bari mu ji shi gashi na yawwa kaji wannan audio ne wanda muka yi kwambatin ɗinsa zuwa video audio video ne da muka audio ne da muka cire shi daga cikin bidiyo to shi wancan bidiyon shi wancan bidiyon zai kasance kamar kafa audio aka yi daga cikinsa yauwa kamar haka yauwa da fatan kaga kamar yadda muka yi da farko da muka shiga cikin nan a audio din nan yau da muka taɓa wannan kamar haka sai mu taɓa wannan gutsu ɗin na ɗan sama yau mun taɓa gutsu ɗin na ɗan sama kamar haka yau wani muka taɓa guts na dan sama kamar haka wannan guts ɗin na sama yauwa gashi ne mun taɓa yi kamar haka yauwa wannan fuskar da ya nuno mana a nan wajen za mu iya ba shi duk sunan da muke so duk sunan da muke so za mu iya ba shi kamar bari in sasane kamar haka yauwa zan na ga yanzu na ba shi sunan duk sunan da yake so gani yanzu ya bani mp3 ga yanin wab ga yanin aac wurin ba shi a mp3 sa kawai ga bidiyon nan kamar yanzu wannan zai mana rikoda yawwa yanzu kuma zan iya rage tsayin wanda za a mun kwafi din kamar haka yawwa gashi nan na rage tsayinsa ina rage tsayinsa yawwa ina rage tsayinsa yau ga nan na rage tsayinsa na bashi dan karami kamar haka yawwa gashi nan yawwa kamar yadda yake ji din na haka yau ga shi nan na riga na saka masa suna sai in zo in danna wannan alamar saving din in taba ta kamar haka yau ka gani zai ya tafi mini ya tafi zai mini zai mini converting ɗinsa yau ga shi ne na converting wannan application ne mai matukar amfani yau ga shi ne ga shi ne na yau mu jira sa ya gama yau ga shi nan ya gama ga abin da na ya nuna mana bari mu kira wannan yau gashi nan inda ya nuno mana da haka yau gashi nan abin da ya saka mana gashi nan gashi nan sa'i gashi nan mp3 yau bari mu bari mu open din ka ji shi yau ka ji shi kamar haka Yau yauwa kaga yadda wannan abin ya kasance kaga yadda za ka iya yin za ka iya cire audio daga cikin bidiyo yauwa duk wannan tsare-tsaren su ne kaga tsare-tsaren application ɗin kuma za mu ta kawo muku bayanai akan irin akan wannan application ɗin akan abin da yake yi da abubuwa da ta yawa a cikinsa don Allah da nan bi su ɗaya muku bidiyo akan su yauwa ɗan uwa kafin kafin mu katsa wannan bidiyon da Allah idan muka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon